yau talata goma sha shida ga watan jumadar ula jiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara uku, muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya ba mu damar kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci da kuma ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci domin a kamar yadda aka saba haɗuwa a yi karatu a irin waɗannan ranaku musamman a wannan rana ana karatu a cikin a littafin ahkamul jana'izi wa bida'uha na sheikh muhammad nasiruddin albani rahimahullah wadda muna karatu mun tsaya a shafi na 127 a matsala sha 64 da yake magana akan a mustahabbi ne an so idan an zo sallan janaza a yi jera mutane sahu uku aƙalla sannan daga nan gwargwadon jama'a iya yawan gwargwadon sahu yadda ya kama amma ba a bukatun ya fi zama dacewa da mustahabi ya zama an kai sahu uku ko da kuwa za mutane za su zama kalilan kalilan ne a kowane sahu sahu yana tashi daga mutum biyu daga mutum biyu sun haɗu to shi kenan an samu sahu to ko da zai zama haka za ka kasa to ya danganta da yadda yawan jama'a suke amma dai ana bukatun sahu su kai uku sannan zuwa ga abin da ya haura a wannan matsalar muke magana ya ce wannan shine ya fi soyuwa kuma shine mustahabi saboda dalilai eh, saboda dalili na hadisai guda biyu eh, da suka tabbata waɗanda aka rawaito su shine sai ce al'awwal na farko daga cikin hadisai ɗin waɗanda kowanne daga cikinsu dalili ne akan cewa abunan sahun mutane ya kai sahu uku eh, ya yi sama don haka dalili na farko hadisi na farko kai da zai kawo shine a nan muka tsaya yanzu nan za mu tashi insha Allah muna fata Allah ya samu dace na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث الأول عن أبي أمامة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ذكر وهو أفضل عبد الحكم وجعل على الحكم صدقة وابنيه صدقة وابنيه صدقة رواه الطبراني الطريق wannan ya ce hadisi na farko a cikin biyun da yake so ya ambata wanda su ne dalilai da suke nuna cewa ya kamata a ce an yi sahu uku ya yi sama ta ce an abi umamata yallahu an daga abu umamata albahili Allah ya da shi yake cewa صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة من ذن الله صلى الله عليه وسلم وترانا يعي صلى أكم وتسلى وتجنازة ومعه سبعة نفرين tare da shi mutum bakwai ne kawai waɗanda suka halarci sallar wannan gawa ba mamaki ko a wani guri nesa ko a tafiya ko a wani yanayi ya zama dai mutum bakwai ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin wannan janaza fa ja'ala salasatan saffan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo jera su sai sanya mutum uku suka zama sahu wasnayn saffan mutum biyu bayan wa'annan ukun su ma suka zama sahu wasnayn saffan isa ke sa mutum biyu kuma bayan wadancan biyu su ma suka zama sahu kowane sahu ya ɗan mutum biyu sai sahun farko wanda ya ɗan mutum uku kaga shi ne mutum bakwai za ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce abunan gaban su kaga ba don a ce ana son yi sahu uku ba da dukan su ma gaba ɗaya kawai za su jeru ne eh, su bakwai a bayan sallallahu alaihi wasallam bai wuce a ce kawai suna jere a sahu ba kawai gaba ɗayansu amma tun da ya sa uku sannan ya sa mutum biyu a bayan ukun suka zama sahu mutum biyu a bayan waɗancan biyun suka zama sahu don a samu sahu uku ne wannan ke nuna wannan hadisi yana nuni ga cewa lalle an so a samu sahu uku lokacin sallan da in ba don wannan hikima na a samu sahu uku ba ba bukatan a ce mutum biyu su zama sahu mutum biyu su zama sahu eh, dukansu gaba ɗayan su bakwai za su jeru gaba ɗaya a nan ma ba su ma cika sahu ɗaya ba inda misali a sallah ne idan misali za a yi sallah mutum bakwai wani sahu ne kan ɗau mutane sama da goma ya danganta da faɗin guri to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sanya su haka wannan malamai suna ganin cewa dalili ne da yake nuni zuwa ga cewa ana son ya zama an samu sahu uku in a sallan janaza ne gwargwadon yawan jama'a gwargwadon adadin da za su zama sahu-sahu ne sannan kuma yana nuni cewa sahu yana farawa daga mutum biyu ne inda aka ce eh, ga mutum biyu to an haɗa sahu don haka ya sa mutum uku sannan kuma mutum biyu mutum biyu eh, kowane mutum biyu sun zauna matsayin sahu biyun bayan su ma suka zauna matsayin sahu saboda haka sahu ya nuna inda an samu mutum biyu to sahu ya abunan idan mutum uku za su yi sallah mutum ɗaya limani mutum biyu suna baya to su ne sahu ya ce rawahu tabarani fil kabir imam tabarani ya rawaito shi cikin al-kabir wa qala fil mujamma fi mujma' a littafin yake cewa bai faɗi menene su cewa abuna a mujalladi na uku shafi na 432 a cikin abun da ya faɗa din shine wafihi ibnu duhayya wa kala a cikin ana ce masa ibnu luhayya ana ce masa ibnu lahiya kowanne bisa lafazi yadda ya kunna alhaisami yana cewa wafihi fihi ibnu lahiya lahiya ko luhayya a cikin isnadin hadisin da ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da mutum bakwai ya sanya uku Eh, sahu biyu sahu biyu sahu a cikin isnadin hadisin akwai ibnu lahi'a ko ibnu lahi'a akwai wannan mutumin a isnadin wa kalam kuma akwai magana a kansa wajen eh, tsayuwarsa cewa ya zama za a karbi hadisi ko rashin karba don haka wannan shine abin da imamul haisani ya faɗa ƙultu shi kuma sheik muhammad nasiruddin albani rahimahullah ce ni kuma nake cewa wa zalika min ibari hibbi eh, magana da shi imamul haithami ke faɗa game da shi ibnu lahiya min kibari hibbi wato an yi magana ne a kansa ta ɓangaren wato ƙarfin haddasa la tuhumata lahu fi nafsi amma ba a tuhumansa a cikin shi kansa fa hadithu fi shawahid la ba'sa bihi in an samu hadithin ibn lahiya a shawahid matsayinsa la ba'sa bihi ana iya amfani da shi ولذلك أوردته مستشهدا bihi alal الحديث الآتي da haka shi shirin nasu rigin ce saboda haka ne matun da ba laba asali ya ce shi ya sa na kwaranyo da shi a nan ina mai shadi da shi mana kafa hujjan shaida da shi a kan hadisin da zai taho tafe wahuwa shi shine wato ma'ana sheik muhammad nasiruddin rahimullah yana ganin ba tuhuman Ibn lahi'a aka yi ba bal ma akwai magana a kansa ne fi hibbihi a cikin wato haddasa cikin da ku a cikin haddasa ne ba a cikin karan kansa ba kuma an tafi kan cewa hadisinsa fi shawahid ya akwai hadisai da yawa masu ƙarfafa juna akwai irinsa wannan akwai irinsa wannan ko akwai wancan riwayan akwai wancan riwayan suna tabbatar da abu daya hada nasa a ciki to in an samu haka to la ba su bi ana iya amfani da nasa in dai an samu shawahi wanda suka yi abu ne suka yi tarayya da shi suka karfafe shi a cikin abu ne bayani irin abun da ya faɗa shi suka faɗa ba ɗaya ba ba biyu ba to kawai an tara su sai wannan ya karfafa wannan wannan sai kawai sai su kara mata karfi za ka laba a sabihi babu laifi da da shi mana akan yana ya kai martaban laba a sabihi za a yi amfani da shi kenan don haka lura da wannan ne shi sheik muhammad nasiruddin ya kawo shi don ya zamanto a don bihi yana mai ba da abu ne shaida da shi da karfafawa cewa

فكان غالبا إذا تقال أهل الجنابة ورفعهم إلى وعلى سقوط الحديث أخرجه أبو داود والسياق له وسلم وابن ماجه وابن سعد والطبراني وابن والحج والمنعي وأحمد ورجل آخر له فقد ذكر بنفسه قال وأبغال سنن على شكل مسلم وقول ثاني وقال الترمذي وتبعه النووي في المجموع مثل حاضرا فأرى الحياة في الفتح وفي جميع جميع الأمر بالإنعاق هو أمر الحقيقة إذا ترى إذا ترى أحد التحريف ولكنه هنا قد عانى فلا يجوز تحريمه من الحديث فكيف يأتي الثاني حديث نبيه عن مالك بن هبيره radiyallahu anhu qala daga malik ibn hubayra hubayra Allah ya jada shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min muslimi yamutu fa yusalli alaihi thalathatu sufufin min almuslimin illa aujab babu wani mutum da zai rasu a samu tahu uku na musulmai su salla gare shi face sai ya waje ba wafi laurin illa gafara lahu face sai Allah ya gafarta masa la illa aujaba ko Allah subhanahu wata'ala ya wajabta cewa zai shiga aljanna ko kuma zai samu gafara haka aujaba Allah lahu aljanna in mutum sahu uku suka yi masa sallah to wannan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wancan hadisi na baya da ya kawo shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kakkasa su tare da cewa adadin su kalilan ne amma kakkasa su suka kai ga su zama sahu uku saboda kwaɗayin a samu wannan damar an da su sahu uku tun da dama ba a faɗi adadin jama'a aka ce mutum kaza ya kawace aka ce sahu uku na musulmai aka ce ya yi su sahu uku na musulmai domin a samu wannan dama da aka bayyana a cikin wannan hadisi قال يعني مرثد ابن عبد الله البزني مرثد yake cewa فكان مالك إذا تقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف malik ya kasance idan ake ganin karancin waɗanda suka zo za janaza sai kakkasa su har sai sun zama sahu akhrajahu abu dawud abu dawud ya fito da hadisin da wannan namba والسياق له والترمذي وابن ماجه وابن سعد والطبراني وأبو يعلى والحاكم والبيهقي وأحمد ذكر أن سن fito da wannan hadisi da kowanne ga nan baya ambata na inda za a same shi wallabdul akhar lahu lafazi wanda ba wannan ba yawa ga gashi abu ne imamu ahmad waka fi riwayatul bayhaqi wal hakim haka nan kuma ya zo a riwayan bayhaqi da imamu al hakim rahimahumullah wa qala yace sahihun ala sharti muslim hadisin ya inganta imam malik abu da imam al-hakim ala sharti muslim wa wafaqahu az-zahabi imam az-zahabi ya wafaqa shi ma'ana ya ya bi shi akan haka wa qala tirmidhi wa tabi'ahu an-nawawi fil majmu' shi kuma imamu tirmidhi yake cewa ah, kuma imamu nawawi ya bi abun da imamu tirmidhi ya faɗa fil majmu' a cikin littafin sana al-majmu' imamu nawawi yana da littafi al-majmu' yake cewa hadithun hasan wannan hadisi ne wanda yake martaban hasan wa qarrahu al-hafiz fil fajr ibn hajar ya tabbatar da shi cewa hakan din a cikin fatahul bari wa inda indahum jami'an Muhammadu ishaq kuma dukkansu a cikin isnadin hadisin akwai muhammad ibn hasan dukkansu sun ambata kowanne kuma riwayan isnadinsa akwai muhammad bin hassan ne a muhammad bin ishaq akwai muhammad bin ishaq suka ce wa huwa hassanul hadith muhammad bin ishaq idan sarraha hadis in ya zo rawaito hadisi in ya yi tasirihi mana ya faɗa a fili cewa da sigar ta hadisi shine haddasa ni fulani ko haddasa na fulan shine a tahadis sigar tahadisi in ya ce wani ya ba mu labari ko ya zanta mana inda da ya yi amfani da wannan a fili ya ce haddasa ne fulan to kaga yana zaune wani ya faɗa kenan ko kuma haddasa na fulan suna zaune wani ya faɗa to in ya faɗi wannan sarahatan shi Muhammad bin Isa to hadisinsa ya kai martabar hasan amma in ba haka ya faɗa ba to akwai abun duba sai ce walakin na huhuna to sai dai shi a nan muhammad bin ishaq ƙada an ana ya yi amfani da sigar an ana shi ne an wane da ka ce haddasa ni wane da ka ce an wane akwai bambanci don wata ya ce haddasa ni ko haddasa na wane to wane ya zanta mana muna zaune a gurin ya zanta muka ji muna ganin ka muna ji ga muna zaune muka abu na ne haddasa na ko kuma ni ina zaune a gabansa ya gaya mu amma an ana ce kawai an wane an samo bayani daga wani ana akwai bambanci ƙarfinsa bai zama eh, abunan ba bai zama an zanta mun ba wane ya zanta mun wannan akwai bambanci to haka in an samu an ana sai ba zaka ga alqaifil isnad eh, bune zaka ga an ce akwai an ana a cikin isnadin hadisin kasancewar hadisi akwai an ana a isnadin sa yana canja masa yanayi domin akwai mutanen da in sun yi an ana ba a karban an anansu sun ce an wane kawai ba su faɗi haƙiƙanin saraha ba to eh, ba mamaki akwai rufa-rufa a ciki akwai da eh, sukan yi wannan in sun yi wannan to ba a gamsuwa da ƙarfin hadisinsu sai in sun yi tasirihi in sun yi tasirihi suka sarraha bit tahdis to to muhammadu bin ishaq haka ta ce walakin na huhuna da an ana فلا أدري وجه تحسينهم للحديث ذاك الشيخ محمد ناصر الدين الباني يجي ni ban san ta wace fiska za su ce hadisin ya zama hasan tunda an ana ne sigar an ana ne idan sarra hadis shine hadisin sai ke zama hasan to sai ce to yaya kuma ya zama hasan ma ana kokonto fa kaifa tafiya kuma za ce ya zama ingantacce sahih kamar da nan yace wal hakim wa kala sahihun ala shart musulun to yana magana a kan cewa a ce sahihi ne fa kaifa sahih cewa ya zama hasan ma hasan yana kasa da sahih a martaba to kafin ya zama hasan ma sai in ya tarraha da cewa haddasa ni fulan ko haddasa na fulan to ya kuma a nan bai ce haddasa na fulan ba an ana yi amfani da shi kaga in yi amfani da an ana bai kamata ma hadisin ya kai martaban hassan ba to ya kuma aka ce hadisin ya zama sahihi to shi ne ce shi bai gane yadda aka kai ga wannan matsayin ba to ala halin amma ya kafa hujja da wato wani hadisi lura da wa'inda suke shawahi wani ya fito da shi akhrajahu abu dawud wa siyaqu lahu wa tirmidhi wa ibn majah wa ibn sa'id wa tabarani wa abu ya'la wal hakim wal baihaqi wa ahmad eh, duka yawanci abu ne ah, ah, ko yanzu bayani aka ce eh, wani bayani ya zo wani abu nan amma an ji a bakin wani ma ba kuma an san shi da kula wajen kafin ya fada daidai gwargwado kuma an ji a bakin wani ma a hero gana an ji a bakin wani ma a kumbiya kumbiya kuma wani ma fa ya fada a tudun wada kuma an ji wani ma a nasarawo an ji wani ma a fantani su kaga wannan in ka hada su gaba daya ya kamata magana ta zama bai kamata zai ta zama karya gaba daya ko bai kamata ta zama ba ta da asali gaba da yawa to shine in an ce wane ya fito da shi wane ya fito da shi wane ma ya fito sai a tara hanyoyinsa ko kuma a tara bayaninsa sai ko ina ya ringa karawa ko ina karfi daga cewa yanzu aka ce eh, a wane ya faɗa a ƙungiya-ƙungiya aka zagaya babu wani inda aka take din bayani kowa in zo faɗa ce to wani ne ya faɗa a nan gumbiya gumbiya to za ka gaggaba da abin kai kawai wani ko a ina ka ji naka labari ni a nan da inda aka faɗa nan gumbiya gumbiya to sai ka ji kawai gaba daya abun zai abuna amma ka ce ma amma wani ma ya faɗa a tudun wada wani ma ya faɗa a jeka da fari wani ma ya faɗa a bolari to akwai bambanci da kawai guri ɗaya ne a kai Tushe za yawan fitowansu daga gurare yana karawa abu ne karfi suna karawa juna karfi. sannan kuma tsorok na hadis hanyoyi na samun hadisi ko na hanyoyin da aka biyo wajen fito da hadisi eh, to duk yawan hanyoyi din yawan yadda malaman suke shugulgula da ayyuka a kai da kuma duba yanayin irin hanyoyi inda ba su hukunci a yadda na muke na sai matsala ta 65 daga ala ayi halin dai abinan saƙon waccar matsala ita ce kawai abin da aka fi so a samu a samu sahu uku a sallan janaza wannan shine abin da ya fi dacewa ko da mutane sun yi karanci to a kaskasa su ta yadda za su haifar da sahu kuma yin an yi mutane da yawa to wannan kuma shi kenan an samu abun da ake so da ƙari na هذا على ثالث والسنة وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجلهما به فإنه لا يكفي بدعوة كما هو سنة في سائر الصلوات بل إن خلف الإمام الحديث المتقدم في المسألة الثانية والتسعين وفيه فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معه غيره. نعم. yace wa idza lam yujad ma'al imami ghayru rajulin wahid amma idan ba a samu wani tare da liman za a yi sallan janaza babu wani mutum tare da liman in ba mutum daya ba su biyu ne za su sallan janaza in dai maza ne su biyu ne za su sallan janaza ba a samu wani ba to fa innahu la yaqifu hidaahu kama huwa sunna fi sa'iri salawat to an zo yin sallan shi mutum ɗayan da zai bi limami to ba zai jeru da shi kamar yadda in ku biyu za ku yi sallah yanzu in sallan isha ko asuba ko magariba ko la'asar ko azar in su ne ai in mutum biyu za su yi sallah jami'i kawai liman yana eh abunan shi ko mutum zai tsaya a gefen damar liman suna jere ne suke yin sallah to amma in sallan janaza ne to ba haka za a yi ba ba kamar yadda ake yin sallah abunan eh, mamu yana gefen liman ba a mamun ya kamata ya tsaya a bayan liman yawa sai zama yana bayan liman saɓanin in tsayuwa a sallah ne eh, fa innahu za a hu ba zai tsaya a gefensa ba kama huwa sunna fi sa'iris salawat kamar yadda ne sunna a sauran salloli sai yadda za a samu mamu zai tsaya a gefen liman bal yaqifu khalfal imam shi yanda shi wannan yanayi yake in sallan janaza ne to mutum zai tsaya ne a bayan liman lil hadith al mutaqaddim mas'ala a matsala ta 62 saboda hadisin da ya shuɗe a matsala ta 62 wafi a cikin hadisin an ga cewa fata ƙaddama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba don zai limance su a gidan abu talha wa kana abu talha wara'ahu sai abu talha ya zama bayan manzon Allah صلى الله عليه وسلم وأم سليم وراء أبي طلحة أم سليم كما ما ترى أبو طلحة إتكما تزم باين أبو طلحة ولم يكن معهم غيرهم بابوني تعليدس كما داشي كأيدي من دا سيسي عجيهم وزم الله صلى الله عليه وسلم كما ريدا ان النبي صلى الله عليه وسلم ينا صلى أبونا تعليد عبد الله بن عباس radiyallahu anhu ma Abdullah ibn Abbas zai tsaya a gefen Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hagun dinsa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyar da shi ya dawo da shi ta gefen damansa amma ya tsaye da saboda abu ne ya ya ya jira shi da shi amma da ke nan sallah ce ta janaza sai zama Abu Talha yana bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ummu Sulaim kuma tana bayan Abu Talha wala mai kun ma'ahun gairuhun kuma babu wani tare da su wannan ya nuni cewa a idan za a yi sallah in dai mutum ɗaya ne tare da mutum wannan yanayin yana iya faruwa musamman a lokutansu a lokutansu za ka iya samun mutane ko suna cikin wani yanayi ko tafiya ko wani guri ko jeji ko makamantansa sannan kuma yanayinsu a wancan lokaci ba lokaci ne na isar da sakonni irin yanzu ba ba su da daman isar da sakonni a irin wannan kamar yadda aka saba sannan kuma yanayi ne na kawai a duk lokacin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya zama shine a guri to ko kowa bai zo ba matsala saboda yana iya ya wuce cikowa kawai wanda duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah shi kenan kawai shi bai da wani matsala ko kowa bai zo ba amma yanzu ne kaga akwai hanyoyin sadarwa da kuma bayani sannan kuma eh, a yanzu da ke harka ce ta lalube yau gwanda a tara jama'an da yawa na yi sa'a sha Allah sai a samu da wasu amma an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye guda ai kenan magana ta kai to shi yasa yawanci a waɗancan lokuta in dai aka yi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gurin to iyalin su sauka kawai sai a yi sallah da su ba sai an jira an ɓaci lokaci a to in aka tsaya jira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kubuce ba same shi gwanda ba gwanda ba jira kowa ba yawa shi ai sallah da shi don haka za ga abu na wani zai iya mamake ta ah, to su ya aka haka mutum uku kawai su sallah ina sauran jama'a suke kuma ko da ma a cikin gari ne mafi mahimmanci abun da ake so a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu duk duniya ma in ta taru inda annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan ai sai an yi kokari a samu shi in aka samu shi ko to magana ta kai kuma ko kowa baya nan in shi yana nan to shine to shi za ka ga abun nan an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallah da mutum uku ko mutumancan haka yawa ba sai ka tsaya kana tunanin to ya aka yi haka su kawai su uku a annabi salari su ne na gudun ai magana ta da da haka salari wani sallan ya yi salla tare da su a lokacin da suka rasa wato suka yi rashi na amma ta جميل شاهد يوم مع الحسن بن علي فرأيت حسين بن علي يقول لسعيد بن عاصم يضع في عنقه يقول تقدم فلولا أن تقدم تقدم تقدم فلولا أن عظمته ما قدمت فقريت عليه على المجلس يومئذ فكان بينهم شيء فقال الحاكم والرزاق كشف الآثار والطبراني المؤمن الكبير والبيهقي وذلك في آخره فقال أبو هريرة رضي الله عنه أتنكسون على ابن نبيكم شربة بشربة توصلونه فيها وتجد رسول الله يقول من أحبهما فقد أحبني ومن أحبهما فقد أحبني فخير أهل أيضا بهذا الجهاد ولكنها لم تسقط تقديم القيد للصلاة وإنما أتى إليها القول فلما يجدها wannan matsala ta 66 yana magana akan wanda ya fi cancantan jibintan limanci idan aka zo sallan janaza idan aka zo sallan janaza a inda a sallan janaza ba dangi dangin mamaci ba su ne suke da haƙƙin cewa sai sun yi limanci ba wanda yake da haƙƙin limanci shine alwali alwali majibincin jama'a dama in shi yake wa mutane sallah ko sallan juma'a ko sallan salloli ko kuma masallaci a gari shi ne ke sallah to dama da an zo shi ne fi cancanta dama ya yi wa mamaci sallah ba dangi ba ne ko da kuwa akwai malami a cikin dangin to ba zai zama ya jibinci limanci ba sai da yin wannan alwali ne ya ba shi dama cewa wanda yake majibincin jama'a da jagorantar jama'a musamman shi ne fi cancanta sai dai in ya ba da dama ga wanda yake so ya ba da dama ko ya wakilta wani amma dai dangin mamaci su san cewa abu ne suna shi ne majibincin jama'a ma'ana jagoransu a kowane lokaci shi fi cancanta ya zama shi ne kuma limami a lokacin da rasuwa ta faru walwali auna au a haqqu bil imamati fiha haminar wali yawon majibinci shugaba ko mataimakinsa in shi bayan su suka fi cancanta da yin limanci ga sallar janaga. abu ne sama da waliyin mutum na jini dangin mutum na jini ba shi da wato ƙarfin da jagorancin shugabancin al'umma yake da shi a wajen limanci li hadisi abi hazim saboda abunda da ya tabbata na hadisin abu hazim ƙwada yake cewa inni da shahidun yau mamatar hassan bin ali ya ce lalle ni shaida ne ina nan halarci ranar da alhassan ɗan ali bin abi talib jika manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu فرأيت الحسين بن علي سيني دا إدونا نغا حسين أن علي بن أبي طالب كاغشي دان uwane wade uba daya suke amma sai na ganshi ya qulu li sa'id ibn al-as yana cewa sa'id ibn al-as yat'anu fi unuqihi wa yaqul yana cikin wuyan sa'id ibn al-as yana tura shi haka yana tura shi yana dafa wuyansa yana tura shi yana ce masa taqaddam yawa wuce wuce ma'ana yana tura shi ga limanci saboda sa'id Sa'idu al a lokacin shine shugaba don haka al yana da dangantaka ta jini uwa ɗaya ɗaya da wanda ya rasu alhassan amma kuma sai shi yana tunkuɗa wuyan saidu ibn al-as ya wuce sai ce taqaddam falawla annaha sunnatun ma qaddamtuka ba don cewa sunna bace a gabatar da wanda yake shine shugaba ma qaddamtuka gaskiya ba zan gabatar da kai da ni zan masa sallah sai dai in mutum yana so yayi wa wanda yake dangin sa sallah to sai ya nemi izinin a shugaban da zai sallah ne sai kuma yadda yanayi yake a al'adunmu a yanzu kusan duka kusan duniya duka za ka samu masu shugabanci daban masu limanci daban abinan ko da a masarautu ne ko da a shugabanci ne na mulki ko wani abu eh, za ka ga an ware nan gidan mulki nan gidan ilimi abu ne waɗannan su suke gadon limanci kullum za ka samu a gidan liman aka samo liman yau da abu ne ko da masallatai na na sarakuna za ka samu asalin limamin gari to kuma a gidansa ne yawanci limamai za su ringa fitowa kamar yadda sarki a gidansa ne sarakuna ke fitowa ana training din waɗanda za su zama sarakuna daga cikin 'ya'yan sarki ko ga wanda sarkin ya karkata gare su haka kuma a gidan liman kuma ake shirya wanda ake ganin shine zai zama limani eh, to don haka kaga a yanzu kusan abu ne a ware za ka iya samun alwali majiɗin cikin amma ba shine harkar limanci take gunsa ba eh, harkar mulki shine take abu na zaga yanzu misali kasar saudiya akwai ali sheikh akwai ali su'ud eh, ali su'ud su ne masu mulki eh, wanda eh, idan ana ambaton mahukuntan kasan zaga an ce wane wane ali su'ud ali sheikh kuma su kuma zuriyan gidan sheikh muhammadu abdullahab rahimahullah to su kuma su ne gidan fatawa da ilimi wato kaga irin wannan yana iya faruwa a ko'ina a kasashen musulmai yawanci za ka samu ko a birni ko a ƙauye sai ka ga a gari ga gidan sarki ga kuma gidan limanca ga dai masallaci a ƙofar sarki wato liman zai taso daga can duk abin da ya shafi ilimi to masarauta za ka ga ta danka shi ga hannun abunan limani to wanda ya nuna abunan shi kam a irin wannan yanayi to kuma koda irin wannan yanayin to shi wannan limamin da duk gari aka san cewa shi ne limami shi bi cancantan ya sallaci sallan janaza sama da dangin wato wanda ya rasu ɗin. sai in sai inda izininsa idan baya nan na sa amma in ya ba da izini cewa wane ya sallah shi kenan ba za a yi ta wane ya sallah ba sai da izinin shi wannan limamin sai ya roƙe shi cewa abuna nan shi kenan dokai wannan shine abun da al-Husayn rahimahu radiyallahu anhu yace abunan falawla annaha sunnatun ma qaddamtuk wa sa'id amirun alil madinati yau idin sai shi sarki ne akan madina a wancan lokaci a wakana bainahum shay a wani abu a tsakaninsu wato wani dan rashin fahimta yasa yake cewa ba don sunna ba da ba za ba kaga ce? a ɓangaren addini Eh, rashin fahimta baya sa bana a bangaren addini ya zamanto eh, ka ce ah, ni ba zan bi shi sallah ba ba zan bi shi sallah ba eh, kamar yadda muka saba yi ana kawai saboda sai ka daina bin mutum sallah kawai ka horar da shi kenan <laughs> yawanci ya gane kawai ni ba na bin su sallah shi kenan kawai ya yi maganin sa yawanci al'adunmu na nan haka ne eh, shi ya ce amma tun da abin da ya tabbata a sunna abin da ya tabbata a sunna shi ko da kana da wani abu a ranka in je abin da ya tabbata a sunna ne to sai ka yi kokari ka tabbatu akan abin da yake sunna ne ka kauda abin da yake ranka da abin da yake a sunna sai dai kana da hujja akan wani abu da kake gani sai ka bijiro da hujjan idan har akwai hujjan da tafi ta sai ku tattauna da wanda suke da nan na yayi rubutu a ƙasa ce wala hu riwaya kubizan nabi sallallahu alaihi wasallam wala hutu sosini lokacin da na sallallahu alaihi wasallam ya rasu abuna sa'id ibn al-as yana da shekara tara وكان حليما وقورا ومن أشراف قريش ya kasance mutum ne mai haƙuri kuma mai matuƙar nutsuwa sannan kuma yana daga cikin mutanen ƙuraishawa masu daraja wahuwa ahadun ladina katabul mushaf li yana daga cikin waɗanda suka rubuta mushaf li Uthman ya sayi dubin la'asuwa wa kana istamalahu ala kufa Uthman radiyallahu anhu ya sanya shi ya zama shugaba a kufa wagaza bin nafi da ya yi yaƙi tare da jama'a yana jagoranta a yaƙin tabartan wajen buɗe wannan gari wata amala ko mu'awiyar alal madina sai mu'awiya ya shugabantar da shi a kan madina to a wannan lokacin ne a alhassar radiyallahu anhu ya rasu to a wannan lokaci mai al-hussein radiyallahu anhu ya ce ah, ya gabata mata fi kasrihi ah, bil arasati ala salatati amyalin min madina ya rasu a cikin gidansa ah, miles uku kawai tsakanin abunan masafan distance tsakanin madina da inda gidansa yake a wannan lokacin saboda haka wa dufina bil baqi kuma an bunne shi a baqi baqi atul karqa so kaga ya rasu ne a madina akhrajahu al hakim wal bazzar man duba littafin kashful asar za a gani shafi na 1814 والطبراني في المعجم الكبير إمام tabarani المجم الكبير والبيهقي كما إمام البيهقي أو أن مجلد عند السفر وزاد في آخره فقال أبو هريرة أبنا لوكتي كو مشدونا za ya shiga wannan kakaranta a na salamin cibiyar na bismillah an karanta faƙada abu huraira أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها وقال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحبهما فقال أحبني أشين ذاكو ياي yaye كوتيا kuma النبيك ga ɗan أساد ذاكو kan ɗan wani ƙasa yanki ne na magana na abu hurera a cikin wancan bayanin muhimmin abin da yake so ya kawo shine gabatar da sa'id ibn al-as da al-husayn radiyallahu anhu yayi ko radiyallahu anhu yayi to amma a cikin kissan da bayanan akwai inda Abu Hurairah radiyallahu anhu a cikin bayanai kawai haka wanda bai shafi wannan gurin ba da bai shafi maganar sallar ba ko kuma gabatar da limamin ba yake faɗin wannan yanzu abuna أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تلفونونه فيها فأبنى kwayaye wa ɗan annabinku abin a bisa don alhassan jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam akan ɗan abin ƙasa ɗan guri kawai wanda za ku binne shi a cikinta alhali na ji manzon Allah sallallahu yana cewa man habbahuma faƙaɗe a wanda duk ya so alhassan da hussein to ya so ni wa man abghadahuma gabahuma abghadani wanda duk yake fishi da alhassan da hussein to yana fishi ne da ni kaga son su wajibi ne ga duk mutumin kirki son alhassan da hussein saboda fishi da su bala'i ne ya ce wa akhrajahu ahmad aidan imam ahmad kamar ya kawo hadisin bi hadhihi ziyada da wannan ƙari din walakinahu lam yasuq qissata taqdimi sa'id lis-salah amma bai kwaranyo qissar gabatar da sa'id ga yin sallah ba wa inna ma ashara ilaiha bi qawlihi kawai yayi ishara gare ta yin wannan abunan limanci din da aka yi yayi abunan ta inda yace fa zakara al-qissata yau sai ya ambaci kissan abin da ya faru sun makalar hakim al isnad wannan maganan yana magana ne ga fahimtar abun da aka fahimta na sama kuma ga muhimmin abun da yake bukatan a fahimta shine kawai gabatar da wani wanda ba dangin mamaci ba ya yi limanci don kasancewarsa shine shugaba da kawai shine hujjan da yake so ya kafa wainnan bayanai da yi da bayanin abu huraira radiyallahu anhu sun kwaranyo a cikin bayanin kisa ne da ya yanki gaban ke faɗa a sama sannan sai yanko sauran wasu abubuwa kuma yake faɗa a nan ba tare da ya ambaci gurin maganan sallah din ba so abuna wani kayi masu abunan manyan malamai kamar irin nasa sukan yanko wani abu kawai wanda zai zama shi ne abun da ake so a gani don ya zama an kafa hujja da shi sannan a wuce kawai babban abun da yake so ya faɗa shine gabatar da wani sallah kuma da ingancin cewa hakan ya inganta daga shi sa sai ce sun maƙalar hakim sahihul isnad sai imam al-hakim ya ce in ingantaccen isnadi ne kuma ya ce wa wafaqahu zahabi imam zahabi kuma ya bi shi akan haka wal hadith awradahu al haytham fil mujamma yawa abuna eh, al haytham ya ambaci ya ya ya abuna kwaranyo hadithin a littafinsa bi tamani wato a cike yadda ya kamata ma ziyada hatta ma da ƙari sun matsala sannan sai imamul haisami ya faɗa bayan ya faranyo? da ƙari ɗin sai ce wa rijaluhu muwassaƙun wato rijalin mutanen da suke isnadin wannan hadisin muwassaƙun dukansu wato an sikantattar da su ma'ana dukansu ana da sika a kansu mana ana da tabbas a kansu an ce wane siƙa ne to wane ba matsala kenan yawa ana da tabbas a kansa ko da hausa ma wani kayi ana faɗa ina da siƙa a kan abin da na ce eh, ina da siƙa ko kuma wane siƙa ne shi ma'ana ana da tabbas a kansa bayaninsa babu matsala da haka ake ware isnadi ake ware rijalul isnad akwai siƙa akwai wanda ba siƙa ba akwai za'ifi akwai saduk akwai da makamantansu na wa'azzahu al-hafiz min at-talqis an karanta nan gwa to insha Allah ta'ala wallahu ta'ala alam in muna raye za mu tashi nan wa'azzahu al-hafiz في التلخيص muna kwanci Allah samu daji wallahu ta'ala ala ala ayi halin ana bukatun a ce in za a yi sallan janaza sahu su zama daga uku ya yi sama kuma ana bukatun a ce wanda yake jagorantar mutane in dai ba dama shi ba shi yake limanci ba shi ya kamata ya zama shi ne limami sama da ya fi haƙƙi na limanci sama da ko kuma haƙƙi na limanci a hannunsa yake sama da dangin wanda ya rasu in wani ya wuce sai inda izininsa in baya nan kuma na'ibinsa shine da wannan haƙi ne Allahu a'lam اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى آل محمد لا جار لك لا لا تصل لا أبدا لا أبدا لا أبدا لا أبدا لا أبدا سبحانه يقول حسن الجرفة نحن لا فيها أقول ما أقول أن أدراهم والرجل أقول بما يأخذنا بسنة أقول أنا بدماتي بما يجب الأعمال يقول هذا أقول أنا محمد شكوية أقول أقول ما أقول أقول مالك أقول مالك شكوية أقول جرفة نموت من ذلك da sauransu ne wanda ya zama a cikin da kuma aiki wanda ya ce yana nuna abin shi yau ya ce na da cikin wani jihar da shi da zuwa na ya shi ke kwanci so ke ba da da shi da zuwa na ba ta su ba na kai hawan jini tana kwanci da da ke da ke kwata da zuwa wannan suka ce a wani alkai da ke sun ga da kwata da zuwa wannan shi ne cikin jihar da yanayi da shi da zuwa dukkan bayan Allah da suka turo su ke bukatan bayan Allah su taya su da addu'o'i muna fatan Allah su subhanahu wata'ala ya karɓi addu'o'inmu mu ah, ya wani bukatunmu waɗanda suke da matsaloli allah ya yi musu kamar yadda aka bude da marasa lafiya daban-daban da aka ambaci sunayensu muna fatan allah ya ba su lafiya dukkan marasa lafiya mu allah wani wata allah ya ba su lafiya duk wata suke da damuwa da rashin lafiya wanda ya tsanani da wanda suke cikin yanayi allah wani wata allah ya yi musu Allah su wata allah ya yi musu wanda motar su ta yi accident Allah ya kare Allah ne da mafi alkai da karbi takardunsu don neman aiki allah ya ba da nasara wanda suke neman admission allah ya sa a dace wadda yake cikin wani yanayi na kwatan allah ya yi da wadda mahaifiyarsu ba da lafiya muna kwatan allah ya ba ta lafiya wanda suke da ba su suka allah ya ba su ikon biya wanda yake neman jari Allah subhanahu wataala ya ba su jari mai albarka dukan gaba da kowa da irin bukatar da yake da ita Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta wa iyayenmu kakanninmu Allah ya yafe musu Allah ya shirya da mu shirya da zuriyarmu da iyalanmu Allah ya kare mu ya kare su daga duk wata fitina da makirci da sharri Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وعن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا حي يا قيوم اللهم عليك بهم إنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك